kalangu studio kalangu niger ke diraw ala halo kalangu studio kalangu niger ke diraw ala halo ir hangan kai assalamu alaikum wa barkan da alwatu wani wakan ai balki samidu ai kan da zarmci labarai tonan daran do ir labarai bongen ir hunkuna labarai ramo dai ir kwai tonan daran do kan sagiya kura kan gonya mai aran da simon guwara dai ine kan isa haro akwai ga hasaraute girbihin zuban da kan nodin digo akwai gatan yadin no dai niger labu lokoli zuwa haku kan yangonin gai cewai rakan ko examu breve yo na ga igon gingai windiyante do so ganda a wana bata mai kan ra'iga gwamda gibe gido hare irhun kuna bon ferai sigiro ramo dai irgu koi ga asalin aran sai harkan giti cacar yarra bor mu koi ga dori fo dan bor fo ga walbinde yang bai yarra sanda sida yan dingai wana cal mata naino ya zuzo gozu maimuna agsalin irse fondu wani wura. ya dinno dai irga ka irsalayen fura sanda matkanci ne irna ci da ran sai ir wana labarai bongai ra dai sagiya kura hanya mai aran da suman guwara noya ine kan isa haro akwai ga hasaraute harban dukan diggo akwai gatan wane mu dai girbihin zubanda irma hangan mu sanno kanno borai da ni kan haro wa ite irsi yiri kudi ngi cey dirano mais haran wona dumo wa fils billahi mandiya za 2012 wona kirfe wona dumo amma ne o bakkan hari fondono digge deno bore sigi respecté don digo digge respecté no mat kurkanno haro suhur ko bore nga yacine ko ne kago bore nga o kino na go hurunda gabi woni seno bore go duk jini sambu ini digga rambele bo mais digga la terite woni dan la terite woni cirno haro go furo mat kurkanno haro agabi se la terite sagay ba bore ne ko sore yamuno bo diggo o on kuna kati a jirbi hinza andi 10 kini ingano inirki ke diggo fun ganda borga kei hala haro min diji ndaga funa go ganda ga fansi donc bena wo aman karu walla ana ko arango son son de non kayir go son ko ara foyon goru gajer kange o deja igana haro man non ka to wo aman bayga to irse nodi ko ara bore bor kulu am ko kari aman geji nay sambu ala irma di bala o me zama ago kano harbinde lay bor singa gay isano ate ir hangisino rafikat attaher ngino koig fakarai da bore wo kan harunwa hal son dai irim garan daren mo a gades a wana gandara nan kan cine ine kan gai mo uta hando aman koig te ise zama har bere kan koig kan ngino kan de kan bore hin koig jan ngai alomaro du bor zambar wecin di iyan du zongi hinzin du waha kucin du taci ngai mo kai yan koig dira ngai wan batamaira almanai mo do hare ine kan agto almana bon zongai kai yankwai ga darai dumo kwai ne faryan kan haro akwai gunwa irin hangan sanno kan no sadu soleke kan giti a ga ganda a wana gofon nero akwai ga salan ir hangisino musu mammanse.
Nous avons déploré deux pertes en vie borin humaine.
kano te gisi boriyan mare mare yan lalo a fo mu gon kan mare yan wo man lala gumo ne borai dum kulu i konde laptani gona gani safa gundu koni zambar hinkan da zangugu da woygu kindi a hakkuno misadin akwai gudu i wana ya jama'a la sabo situn kala bor zambar woy kindi iye da zangu hinza da wa hakku kindi taki bor zangu iyan da igu kan yan sinda nan gwarai farin batan bobo haroni alanda ba amaki batama mi ame no wala batama kan bufo alman bobo no haro kwanda ina da mize nwari da almanai nwari i bobo no koi gasara fondo bobo yan gona kampati danga rta fonda kampati nangu hinza kadai no harai alhamdulillah irga irko sabu zama idu ga fonda hanse fonda kan sai gane rn 11 kan ga koi adar bisinat harai ngamu asara Le gumgum niveau wani de Adelvisnat a été gravement menacé.
arlita komino do harai ingai mo dai har sarawai arlit komino do harai mo dai har sarawai kan no haro akwai gite ingai mo kan dukan no dini komino gin funai ikoi ga char margu gidi matkancin no ngai gite ga haran a wana noro ki gidan gu komino goyai te da tonton kan gina ingai mo koi ga bore kan haro ngwa ga sinai dimo koi ne ingai mo koi ga fondi yan dabe no dini arlit komino mero kan giti mauli abdraman boro mo dai akwai ga lakkal can diyante labi zai sai gine kan imsu kwai gaci na har zuro a wana fondaira irin hangan sanno kanno a te mutari abdullahi se duk mun yi session muna tanar da mutane watikan ir gona gamar gate ir ne kan a nema din a gona gabar mai ya dinga ir moga hima e mo bar mai yandan aka kine raido har no worbinde fonde do hare zama har zuru a singa fondatan alwat kul kan kinno aka inga dai na ga gana an kan irga te kulu irmate an kuna boriyan iwinde inga inokka kindimu ifoidin inga inokka hasaro dai note amma alhamdulillah fundu kulu manufun irgo noru fondara kanganan irim duga pavente tunde hine marga kangirte irman nor bobu gorandi fondora zama irsibe halwone dumiga ka inna kan hakuma marga te wasibun gudu gunu ruwa ne gudu ga tonton gudu ga tal kai fa ba kwara aga ba hansiyan da harikan zamnan go kulu ga zibi aga tilsu nonoro kaldina tonton wajen gyaran gari kusan aka hadari gari salte ke yi don dole sai an ƙara kuɗi a wannan wurin niger labo lokoli zuwa haku kayan goni ingai wana chau yangai rakan kwai ga bisa breva a wana yonaga ingai modai ikonda ingai wana zuriyan doso a wana batamai kara igardiga gwamdudo hare wani modai ine kan ina sigirno kan gnan im kwai ga lokoli zaidin fondu goidu kokaro kan no ite ingai wana chau yangai fonda razami kwai ga bisa hare yonai kan kwai ga tega yadin mono fondu no kan iferi se halson im kwai ga ino bairai panni abobra sanda matakan cine saruso kanga hagwai da gwamdig begya a wani ginfuna annafi suleiman anatonan din da'ir kan buga su suroga aran iman su ban kallir mu konde gaya man tiga ya kwari hinni mi gor yu gor no din mu fakare yin in musalan ce ni ziyar amma ta irgo konde in windi bege na gufo yankan a gahi manda da tarihi nan gu bungu fo gono kan signe lete bungo din yaran bai kan Niger a gaijiriyan ka a gurjai son aye ka te Niger wani wani irgo konde in tarifo ci sai iri ko konde mo nongu fo gono kan janje almana ga baku mo kan di albarke ze goro aran bai kan do so bonko no windo tayri fi nongu no iri di ndandi in di bonko no in fakare da ma hata do so tayri fo ifo no de lokaci wonir no iri ko konde mo dogon dutin di nan kan no niger tayri ba kan de tewo yiri iddu ne kan irsintinir go gate insha Allah haran on kan ton ton de iddu ga kasin ko tuni an tinai bobu sombirse
ya dinno dai irgidir doso irim kanya mai kwara nan kanci ne bi inguno kamfana im zadi yango i wana windi yango kan yigite a wana bato hinzanta ikwai ga sintin ya mai kwara windi yango mo dai ine kan a fondira san ni bero kan no idan gine inguno giti gomdaga begi yango am kwai zadi yango nan kan bor wai ta ci cin dihin za kan funu Niger a wana gande kulra igon gufuro windi yango wo a fondira irin hangan sanno kan no bora kan ga hagwai da sol sole kan giti rabi arzika a tonan di ir hangisino rafikat attaherdo ba kan yi ni gwayen sigiri ne wo niger labora kamfana gwaran di yango halga kasohon hagino kan mankwai da tabbat a seno irgo nugumo da ku kan ganan borai ma gwani fondu wani ra irna gwamdo gabe jano gabi kan ganan yirma cabe zankai se kan yi suru fondo kan ga ka ne wonya mai ra kan mantin da wadi irna fanni wani sigiri no kan ganan yirma primary zai da kolaji zai irmi cabe imkwai da tabbat su banyango a site kala rejuwan era saruso kan yanga hagwai da cawan diyan wodu mataka himan da dai gati ganda kula ga imsu ban borgu amma dai ganda yan gono kan yan rayo beriyan nuruka son kai wa kan bonda ir himagumo da rugati kan son tour d'excellence so a gono gaye da banda kan gogin lambace wani
ya dinno irgu kwai tilberi a wana gandara nan kancin nodin mo tilberi canda logoye igon gu kwai digina kwara kulra cin harai igon gite labi zai margu gite doni bon follon kan gina ngem ko gingai wani ganda boryandi irim hangan sanno kanno ir hangi sino abdullahi mamudu inganda hamadu adamu sulai kango sata kanga goy sol solai gine ikwai gite Nous sommes arrivés à...
Irka tilberi kwara munduma a barmai borai ni kyar murgu da himma wai borai igogor gumu woga kebe tilberi kendalo boto aga tebatu irga tamani kan wone da ko digina hal da igini 18 decembro to kwara aga munduma barmai aga bori mo gumu aga inga magana kanti kendalo kinerai igongai bonga ngemo hal november hando ikulu gaban kanganan 18 decembro batodin am ko gudugati du 18 décembre 2019.
ya dinno har kan giti sai da yawo sata modo harai a wani aboriyan kan gine jean claude kasi buru ago ngai mu ikoi har kan giti gabi labai mu zadi yango i wani amarga iyan tado kan igon gite tokyo kwara wani mu dai afrika wani kan ngai labai i wani saru su fo ngino na tonan di borai do ngai kabaran diyan ra uta hando a zari waranza ine mo kan sanni bere ki gu koy gu wa batu mar gu wone wodo ngno gati gabi labai im koy digina dimo im bayre gu sanu gabi halson sede ya wola bai dini in ha japon laboga gaksine wani wana gwai bagin bagine kan gai dangine wat kan gai gongi ga sandido wani mo dai kwai da kayan wofon da ralan tarkyo sisirai inganda bairai gusa do harai ya dinno dai irgu kwai agadez a wana gandara halsongo nan kanci ne igon gace ci ima don nami a wana haradin kan sigine tan de no gabi yidimo kwai ne im kwai ga ballai i wana na mai chabe borai se wani mu dai sata kan sigine adili ingno gon ga sigiri irim hangan sanno kan no sata dini a wana gin funa yerima Ahmed Algus Atonandi Irhangisino Anise Karimdo.
Nous avons constaté que c'est une menace, une aliénation.
Irdi kan aga baga da rainu haya asibori ya dinga iri mutum ga kai da hinai guduga na modi ambori amsko ga da rai sam irmi haggoi danga tandeyan inzariyan tinariyan dinga himkirai ago ga mu borai na mora irmi haggoi irin namu musko ga da rai irse sam irmu namu wanta ga gandai wo na fagaci irma tande batu ir bore kan go saharara bore no kan mantikwara ni goro ir bo kan ir baga ci ir su bakala ima hantum adun ya sata bata kan ga hagoida arzaka da konza da na mai kina ima bai ima hauzumu ginda da yango muna da mai zai mahagoi MC dare musina na mu ne o am dare ingaishi na mu ngaci wani arzaka in kan kamandi abotin odinga tande foro alwatukulu ngono igati se faire en sorte que le tende se joue toujours ya dinno irga karan se mo irin kuna bon ferai sigiro ra kan gukoi ga salin irse ci titira kan signe code penal a wani ayo zongin kan duwaran za da tombin di hin kabon dan ga borfo mu koi ga borfo dan sandai ra silman kai na barkan ga sida dorogo am koi ga dan borfo ga wani mo ifo giti ci tugo bai kan no gon gbora batu irin hangan sanno kan no zuzo goji maimun gazibo a tonan dirdo bankan ga dorigo nim kikirga dambor ga danga sidano go bora ga nima dambor fo ga ba dai bora aman malati aga hin gin jukke wala binde im bora dabu kasu girgu go ko giru wai ige bora jukkamu zambar wai ko zambar zongu irin mahangan zuzo goje maimunu gazi base kuna irs ko gisal ngaran se kala citi tira kan signe code penal a wan ay zongi hinkin duwaran zabo kanga ka irse borma muna da mize fundi dambon fura silman kaina yammai zai nig baikal doktorai nin ka kwarai kan sida doro oniga nim kaga funi yamma nim dangai sanni wane bo ni gonigin bafuna te din wande walbinde nim koy gorg sinai de borfo kan mantin din na bora wo ka kwarai wani wo borna fundo dan bon rano aran gonigi bafunai girgi bu girgi tunu ni gorg sino gugun ni zan kai ikulum koy gutunun di sida doro wani taliber no kan ci titira kan signe code penal a wani aizong hinkin da waran za da tambodin hinka ana gangi ci titira dini ane kan bor kulkan daga baikan sida doro dini a goniga nguno ni manin windan ta halasi ga wadu doro dini nimci ni gorga sino sai kan sida doro dini a goniga aran mu koi gidi loktoro kan garan ka kwarai da matkan cinno aran te ga bafunai da doro wane wo sanda sida doro ba a go borga iman borgan ginim gorga sine amma fondi yan gono kan yi gwaran di kan gina nimin gorga sino din halasi ga wadu doro dini ba aran mu di loktoro kan gici aran sai matkan cinno aran gin ga bafunai da doro dini sanda aran mu gwaidi zamani fula walbin da safari yan gono kan aran gu kwai gahan kan ga bora wo halas zamse fondi yan gono kan igigana in se no ci titira dini ane kan borkul kan cacar yan ra in no bor kwai ga doro din dan ni gorg sino ga ba amte fu bino in no bora akwai ga bai ba dai doro man kwai ga bora di igibor dabu kasu dai wo fogaki fonda konnai kan igisambu ate kose wat kulkan cine ci tufuwai dini dahiran da kan bor ni talo din te iga koi ga bor dabu kas kan gu to girugu gu koi giri yagganda handu wai cin dufu ga bor jukkumu nor kan gu to zambar wai gu koi zambar zongu kan bor ga bana gwamnato a wani sundur kai se wat kul kan cin we bor akan fundo bor dan bonira akwai ga bor kalmu ci tufu wai do iga ha bor ga bor mu koi ga miliyon yandan a gorai ra zamse dai bor koi ga bora wo fundo dan bonira
dai mai no nigidi zuzai albero do zandar mai ci tufu wai do dimo polisai do. Police. Ir hangan kai wani ya ti labarai kan ir solar ka to nan daran do ne nirgin naran sai ma salamu fondu goid suro karan dangirangan.
Wa istido kalangu sigira hangan dan kul karan go indun yara Facebook ko bo. Istido kalangu Facebook fonda ai gabara ai ga zabara.